الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الإمام ابن القيم باين يا كاو حديث دا الإمام البخاري دا مسلم سكرويتو حديث دا يكسى متاني جدا أكو أما متانا دا suka yi mu'amala da abin da Allah ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da hadisi alqur'ani da sunna abin da Allah ya saukar ma na ilimi da shari'a mutane sun kasu gida uku annabi sama ya shabbaha su ya kamanta su da ƙasa ƙasar farko ita ce ƙasar da take ƙasa mai albarka ƙasar da idan ruwan sama ya sauka sai ta sha ruwa ta zuƙa ta zuƙa sai ta zama ƙasa ce da an buɗe ta an sa mata iri sai ta fitar da yabanya mai kyau a samu shuka ta fitar da tsiro mai kyau ƙasa ta biyu shine misalin malaman fikihu kenan masana fikihu ahlul istinbat kenan waɗanda suke da damar da za su karanta alkur'ani da sunnan ma'aiki Salama sannan su fitar da hukunce hukunce ƙasa ta bi ita kuma ita ce ƙasar da ita shanya ruwan take yi amma ita ba a shuka a cikinta amma kuma tana aje ruwa ruwan rafuka da ruwan ƙoramai da kuma ruwan rijiyoyi sau da ka ana ɗiban wannan ruwan a sha sannan kuma ana ɗiban wannan ruwan a je a samu wata ƙasar da ba ita ba sai a yi shuka a ciki a yi amfani da wannan ruwan wajen ban ruwa kamar irin yadda ake yin noman rani sai ƙasa ta uku ita ce ke ƙasashiyar ƙasa misalin wannan ƙasar misalin mutanen da kwata-kwata su duk abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu na ilimi da shari'a da alqur'ani da sunna ba ruwansu da wannan Allah ka tsare mu to shine sai malam yace فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة متاني gwaggwadon in an lura da shiriyar da Allah ya saukar masa da ilimin da Allah ya bashi annabi sama ya sanya mutane su zama salasa tabaqatin matakai uku mutane sun kasu gida uku ko kace hawa hawa uku at-tabaqatul ula ko ba haka bane a naku الطبقة الأولى matakin farko warasatun rusuli wa khulafa'ul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu sune warasatun rusuli magadan annabawa wa khulafa'ul anbiya'i sannan kuma khalifofin annabawa alaihimus salatu wassalam wa humul ladina qamu bid-dini ilman wa amalan wa da'watan إلى الله عز وجل ورسوله فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا waɗannan su ne wa humul ladina qamu biddini su ne waɗanda suka tsayi da addini ilman suka koya suka san ilimi wa amalan sannan kuma suka yi aiki da wannan ilimin nasu ba kawai sun koya ba shi kenan eh malamai suka ce ɗaya daga cin ta'arifar da aka yi ma al'alimin rabbani in bambanta ba magana al-Imam Sufyan al-Thawri al-Imam Sufyan al-Thawri yake cewa al-alim ar-rabbani man ta'allama wa amila wa allama shi an wanda Allah ta'ala yake cewa walakin kunu rabbaniyyi ayan ma ta shaida ga haka shi bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusu bima kuntum tu'allimuna al-kitab ay tu'allimuna ghayrakum wa bima kuntum tadrusuna ai wa bima kuntum taqra'una wa tafhamuna domin in an ce darasa ai qara'a wa fahima kenan shine darasa ai asalin kalmar darsu shine ka darka ci abu ko ka nike shi to in kai mai ilimi lukui lukui to sai a ce darasa eh shi yasa lafazin darsu ai ai lafazi ne diddi ko ba ko bai zama diddi ba yana cin al-ashbah wan nazair in ka ce addarsu asali kalmar shine rusawa ko nike abu sayyidina umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi da ya rubuta takarda zuwa ga manya-manyan malaman zamaninsa ya ce an yanzu ma kana min hadisi rasulillahi sallallahu wa sunnatihi fadawwinuhu fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama'i kaga durus al ilimi khafa durus ilm kuma sai ya a tara ilimi ka an gazo fassara ka ce khiftu durus ilm na ni tsoron ka ai karatun ilimi ha khiftu durus ilm na ji tsoron da ilimi ya rushe to ka kaga wa ma kuntum tadrusuna kenan sau da ka sai ya ce al-alimur rabbani man ta'allama wa amila wa allama in an ce alimi rabbani malami na Allah shine malamin da ya kasance mai koya bai daina koya ba sannan kuma yana karantar da mutane sannan yana aiki da abin da yake karantawa daidai gwargwado mun gane wa da'wa amalan da aiki wa da'awatan sannan kuma yana kira ila Allah azza wa jalla zuwa ga Allah mabuwayi da daukaka wa rasulihi kuma zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam fa haula'i atba'ur rusuli salawatullahi alaihim wa salamuhu waɗannan sune mabiyan manzanni tsira da aminta Allah su ƙara tabbata ga manzanni haƙƙan tabbas malamai waɗanda suke masana sun yi ilimi sun yi aiki da iliminsu kuma suna da'awa suna karantar da wasu to waɗannan su ne ɗabaƙar farko wa hum bi manzilati ta'ifati tayyibati min al-ardi waɗannan matsayinsu ɗaya da wannan ƙasar wacce take mai tsarki mai kyau allati zakat fa qabilatil ma'a wacce wacce zakat wacce ta ƙaru na matkina wacce ta ƙaru ta ɗaukaka fa qabilatil ma'a shi ta karɓi ruwa fa ambatatil kala'a wal ushbal katira shi ta fitar da alkala'a abinda dabbobi za su ci ko abinda mutane za su ci wal ushbal katir da kuma ciyayi da mutane da dabbobi za su ci masu yawa lafazin alkala'u mun yi bayani a kansa so tari an fa amfani da shi a matsayin abincin da mutane suke ci ko rayuwar mutane gabaki daya alkalau waqla'ahum fi kanafika alladhi la Yuba. a cikin addu'o'in manzo Allah sallama waqla'ahu ya Allah ka kula da rayuwarsu fi kanafika a cikin karkashin kulakka alladhi la Yuba wanda ba wanda ya isa je huda wannan kulattaka kaga alkala'u kenan fa zakat fi nafsiha sai ta ƙaru a kan kanta ita wannan ƙasar domin ta karɓi ruwa wazakan nasu biha sannan kuma mutane suka ƙaru da ita kana malami kenan malami mustanbiti malami wanda ya kasance faƙihi malamin da ke da damar ya ɗau littafin Allah ya ɗau sunnar annabi salama ya fitar da hukunce hukunce shi akan kansa ya ƙaru sannan kuma wasunsa za su ƙaru wa ha'ula'i humul ladina jama'u bainal basirati fid dini والقوة على الدعوة ولن ننسوني ولن نسوك حتى تكان أبي بدي بيو أبو نفن كوشين البصيرة في الدين سنن الدين والقوة على الدعوة سنن كم سنة دقائق كن ذات كرا وسوسي إلما ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم صلوات الله صلى الله عليهم وسلم. Ah, ah, saboda haka ne suka kasance magadan annabawa Hira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare su alladina qala ta'ala fihim waɗanda Allah ta'ala ya ce wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar harin wazkur ka ambata a cikin alqur'ani ka ambata ma mutananka ab ibadana bayinmu dawa dawa na farkon su ibrahim annabi ibrahim alaihi salam a matsayinsa na baba wa ishaqa sannan ka faɗi ɗansa shi ma annabin Allah ne manzan Allah ne wa yaquba sannan ka faɗi jikan annabi ibrahim dan annabi ishaqu ulil aidi sune ai ulil quwwa al aidi nan al quwwa was samaa banaynaha bi aidin malamai suka ce aidin nan ba ba ba ba ba ba hannaye ake nufi ba quwwa ake nufi eh quwwa was samaa banaynaha bi aidin ai was-sama'a banaynaha bi quwwa karfi to nan ma haka ulil aidi ma'abota karfi wal abusa sannan ga su Allah ba su kwakwale karfi na ne na da'awa karfi na tsayawa a karantar da mutane a fahimtar da su sannan wal abusa sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba su kwakwale na fahimta da ilimi da hangen nesa da'awar ba kawai ana yin ta da ka ba a'a ana yin ta da ilimi sannan kuma ana yin ta da hikima ilimi daban hikima daban hikima bayan kana da ilimi to kuma me ya kamata ka yi da ilimin shi na ake cima hikima yutil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira hada ne ko to shine wannan to Allah ya ba su waɗannan albasairu fi dinillahi azza wa jal ai Allah madaukakin sarki ya ba su wal absari ai al fi dinillahi azza wajal Allah ya ba su kwakwale da fahimta da ilimi a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala fa bil basairi yudraku al haqq wa yu'rafu da kwakwale ne da ilmoma da fahimce fahimce ne yudraku al haqq ake riskar gaskiya wa yu'rafu kuma ake saninta idan babu basira ba za a gane ba shi yasa Allah ta'ala ya ce annabi sun ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira basiran nan mufradi ne malaman tafsiri suka ce basiran nan kala uku ce albasiratu bima yad'u ilaihi sannan albasiratu bi halil mad'uwi sannan albasiratu bi kayfiyati da'wa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanya ta da nake kira zuwa ga Allah ala basira akan ilimi da fahimta da hikima duk shine basira al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin madarij salikin a cikin maqamatu maqamatu al-wusul ila Allah ta'ala kawo al-basira kuma ya bayani kanta in ban manta ba ina jin ita ce ita ce ita ce abu ta hudu ko kuma ta uku a cikin abubuwan da yake tattauna akan manazilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to basira to basira na farko mutum ya san me zai kira albasiratu bima yad'u ilayhi me da'awa ya san abin da yake kira zuwa gare shi ba ilimi ba a da'awa sannan albasiratu bi halil mad'uwi wanda zaka kiran ya yake kirista da ba yahude da ba maguje suna da bambanci in zaka kira kirista ne ilimi ilimin boko kwararre kila farfesa ne kila dakta ne a ilimi yana da bambanci da in zaka kira dan ƙauye kuma kirista ne البصيرة بحال المدعوب كينا سنة البصيرة بكيفية الدعوة يا داعي دعوة شيء أنسان كيفية الدعوة تنقو الدعوة ووسائلها مناهج الدعوة تسوني بصيرا توما لمن نسق لما سنة جوانا سوني الله تعالى مقيما ذا الله سلامة يساس أمس إن طبقة تفرقو من غاني أي to shine sai ce wabil quwa ya tamakkanu min tablighihi wa tanfizihi wa da'wati ilayhi da kuma ƙarfi ne ake samun iko a isar da wannan ilimin da gaskiya wa tanfizihi kuma a zartar da gaskiya wa da'wati ilayhi da kuma kira zuwa ga gaskiya idan babu ƙarfi mutum ba zai iya ba nan quwa ba ana nufin alquwal hissiyya ba dole ba sai ƙarfin jiki ba a ana nufin alquwal qalbiyya alquwwatul qalbiyya karfin zuciya yanzu wani wani in ka ganshi sai ka ganshi fake fake amma in ka ga aikin da yake sai ka sha mamaki ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي Hasuru. Sai ka ga mutum شنطن fake فكي sai ka rena shi fa tasdarihi wa fi aswabihi asadun hasuru amma a cikin tufa shi zaki ne katan zaki jarumin zaki ne ka gani ko to shine sai malam ya ce mana fa hadhihi tabaqatu kana laha quwwatul hijzi kun ji ko wannan matakin wannan al'umma ta farko da annabi sama ya ya kamanta ta da kasan nan mai albarka tana da karfin hadda wal fahmi fi din da kun fahimta addini ga hadda ga addini ga hadda ga fahimta sannan wal basari bit ta'wili sannan kuma tana da ikon iya fassara shine ta'awil ta'awil me zai koma ga ma'ana in ka fassara aka koma aka duba za a ga wannan fassarar ta dace da ma'anar abin da lafizza suka kunsa shi yasa ake ce masa ta'wili ai at-ta'wilu lughatan ar-ruju'u ai zalika khayrun wa ahsanu ta'wila hal yanzuruna illa ta'wilahu ai hal yanzuruna illa ruju'ahu suna jiran wai abin ya dawo musu ne ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا أي رجوعا تقرف فسرا إيا فسرا دي دي شيني سيمان يشي ففجرت من النصوص أنهار العلوم إرو ونن الأمة ونن متاكن نجماء wanda alin su mai kamanta su da wannan kasar fa fajjarat min an-nususi sai suka faffasa suka watso anhar al-ulumi min nusus daga cikin nan nasosa anharul ulumi sai suka fitar da rafuka na ilmoma wastanbatat minha kunuzaha sannan kuma suka cicciro mana kanzozi taskoki na arzikin ilimi sannan wa wuziqat fiha fahman khassan sannan kuma sai aka ba su wata fahimta ta musamman wata fahimta ta musamman كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يفدا وقد سئل الحالي أن تنبيش هل خصكم رسول الله صلى بشيء دون الناس شنكو أهل البيت إن جدا النبي صلى الله عليه وسلم شن النبي يواري كده هنا أبو بيبا صورا متاني با فقال سيتي لا أأ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة illa fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabihi yace na rantse da Allah wallazi falaqal habbata na rantse da Allah wanda shine ya tsaga kwaya ya tsaga kwaya tsiro ta fito da ya fito daga cikin kwaya masara fa kaje kasa kuma sai ga wata zangarniya ta fito daga cikin ta yace to ya rantse da Allah da ke haka sannan wa bara an nasmata sannan na rantse da Allah wanda shine ya kage halitta an nasma al khalq bara'a ai khalaqa illa fahman shi dai fahimta yu'tihi Allahu abdan fi kitabihi da Allah ke ba wani bawa daga cikin bayinsa a cikin littafinsa sai kai iskin batsi yadda wani bai gano wani abu ba tun a sahabbai an sa an aka fara samun wannan idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aytan nas yadkhuluna kowa ya fassara yadda yake kowa ya fassara sai na abdullahi abbasin rabi radiyallahu ta'ala anhu yace ce ara illa ba ajalin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba na ganin fassarar wannan aya sura a jaa nasrullahi walfat fath face ana nuna ma annabi lokaci yi. lokacin rasuwarsa yi. dab yake da ya rasu sau daga sakamakon shine wa ra'aytan nas yadkhuluna fi so da kace aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu nesa ta zo kusa فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والأشب الكثير الذي أنبتته الأرض wannan fahimtar da aka ba irin waɗannan mutanen matsayinta matsayin wannan shukar كوسهن والعشب الكثير ذا شياوة من يوى الذي أنبتته الأرض والدوان انكست بتا وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الثانية وأنه كما فهمت إتشي إتشي أبندا وأن جماعة تفكو تبن بنت ذا تبيو تبي أنبات حد أما بأبات فهمتا با نفكو مهدتا سنن كما masu istinbatsi masu ijtihadi suna da damar da za su kalli aya sun haddace ta kuma sai su fitan maka da fiqhun da ke ciki sun san hadisi sannan su fassara maka su fitan maka da fiqhun da ke cikin hadisin amma tabaka ta biyu da za a yi mana bayani kanta ita kuma sai Allah ya bata zunzurutun hadda amma ba fahimta komai za ta haddace amma kuma babu fahimta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba al'umman nan dukkaninsu akwai alkhairi a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana alkhairi na'am